yau lahadi uku ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda <clears throat> muka saba darasi a wannan wata mai albarka a cikin wani yanayi mummuna da muke ciki muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana dauki Allah subhanahu wata'ala ya yi mana wannan bala'i muna kuma fatan Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da dukkan garabata da rahama da gafara da yantawa da Allah subhanahu wata'ala yake yi a wannan wata Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da gobakun rabo a cikin wannan abubuwa da Allah yake na rahama ga bayinsa lafiya da mu da iyayenmu da zuriyarmu da sauran musulmai muna shiga cikin waɗanda Allah ya ɗanta su a wannan wata ya kuma karɓi ibadunsu a cikin waɗannan kwanaki masu albarka muna shirati ne a cikin ayoyin suratul baqara waɗanda suke magana a kan azumi da wasu abubuwa da suka rashe da shi wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata kuma abubuwan da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi bayani a kansu ko abubuwan da manya-manyan malamai magabata tun daga sahabbai har zuwa tabi'ai da tabi'u tabi'ina da sauran magabata har ma manya-manyan malamai da suka rayu da mu wasu kuma ga Allah da ma waɗanda suke raye suke bayani akan su lura da waɗannan ayoyi da kuma sunna ingantacciya da suka tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da gabata ko lokacin da gabata muna magana akan wasu hukunce-hukunce da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe su kai tsaye a dunkule a cikin waɗannan ayoyi wadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana su malamai suka ƙara bayani wara-wara domin maslaha ga al'umma da maslaha ga muminai wajen yadda za su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa haske kamar yadda addinin musulunci ya tanada insha Allah ta'ala za mu kake sauraren waɗannan ayoyi daga inda muka tsaya jiya ayyamin ma'aduda kuma ya ayyuhan ladina amanu kutiba alaikumus siyam insha Allah na fata Allah ya samu daji. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تكونوا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليقل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سعلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله سبحانه وتعالى yana magana a kan azumi a waɗannan ayoyi bayan Allah subhanahu wata'ala ya ce ayyaman ma'dudat faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wannan duk an yi bayani a kansu a dukkan da ya gabata wa ala alladhina yuqikunahu fidyatun ta'amu miskin wannan an yi bayani cewa wannan gaban aya ta sauko ne shekaran farko na azumi da aka wajabci azumi lokacin da suka wayi gari suna samun tsananin mashakka saboda ba su saba da azumi ba Allah ya ba da daman in mutum ya ga dama ya sha ruwa in mutum ya ga dama ya azumi in mutum ya azumi washe gari ya ga cewa zai huta sai huta amma a madadin hutawan nasu sai ya da miskini daya in ya samu in yana ko kuma ya ciyar da ƙari a kan miskini ɗaya wannan kuma ya kara alkhairi akan alkhairi wannan shine dalilin saukar wannan aya amma Allah subhanahu wata'ala bayan shekara ta tafi sai Allah ya sauko da aya cewa yanzu kun faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wanda duk rayuwarsa cikin azumin wata ramadan kawai wajibi ne ya azumi shine faman taqawwa khairan fa huwa khairul la wannan duk mun yi bayani akan sa darasin da gabata cewa wanda duk ya fara wato akan miskini daya ko kuma ya hada da azumi da ciyarwa duk wannan alkhairi ne gare shi wannan an yi bayani a baya Allah subhanahu wata'ala ce wa an tasumu khairul lakum ku yi azumi shi yafi muku alkhairi in kun samu iko a cikin halin rashin lafiya in rashin lafiya ne ba mai hankarwa in an yi azumi ba a yi azumi shi fi alkhairi haka na in kana halin tafiya in za a iya yin azumin a yi azumin shi fi alkhairi amma in akwai rashin lafiya wanda zai iya halakarwa shi kuma wajibi ne aje azumi kamar yadda akwai bayani a darasin da ya gabata shi ma sannan dattijo wanda yake da shekaru ko dattijiya wanda take da shekaru ko namiji ko ta ma'ana su waɗannan aikin da za su yi kawai shine ciyarwa amma ba sai sun yi azumi ba kawai za su yadda ne wanda Allah subhanahu wataala ya shi tsawon shekaru duk da ya zo saboda karfin shekarunsa sun yi yawa karfi ya riga ya ragu koda ba a ramadan ba ba saba yake cin abinci sosai ba in ya dau azumi zai iya kai shi daga labaita saboda babu abinci sosai a jikinsa saboda shekaru ko kuma zai iya samun kansa a cikin wahala in ya yi azumi dana Allah subhanahu wata'ala ya yafe musu yin azumi sai dai ciyarwa ciyar da miskini a kowace rana mai ne ɗaya kamar yadda anas ibn malik radiyallahu anhu don ya tabbatar da wannan sunna da kuma wannan rufsa da Allah ya yi musu lokacin da yake raye ya haura shekara 100 a duniya yana da ƙarfi ma zai iya azumi amma ganin ya haura wannan shekaru kawai sai tara mutane a bainar jama'a aka kafa nama da biredi aka zo aka ciyar da miskinai talatin shi kenan sai ya ci gaba da shan ruwa mana ya aje azumi sai wannan cewa duk ya nuna wa mutane abun da ya koya kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ya kai shekaru zai iya aje azumi sai a yi ciyarwa babu halin ciyarwa za ana nan ana jira in ana tsammani hali zai samu amma kwata idan hali ya riga ya wuce an rasa samun abun ciyarwa ma shikenan insha Allah ta'ala Allah na yafi wa mutum babu yadda za a da wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha malamai haka su tabbatar cewa in kwata kwata an rasa halin tsayarwa shi kenan su da wuce da haka wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin an soke ta ma'ana yanzu ba za a yi mutum ya azumi ran da ya kama ya huta ran da ya ga dama ba yanzu ya zama kawai duk wanda yake lafiyayye inda wata ramadan ya zo ya same shi to wajibi ne kawai ya azumci wata ramadan in dai ba wanda yake cikin rashin lafiya ko kuma yake halin tafiya ba duk wancan hali da Allah ya bayyana Allah ce wa kuntu sumu khairul lakum ku yi azumin da yake shi muku alkhairi kada mutum yana halin tafiya ya dage yayi azumin shi yake alkhairi amma fa in akwai shugulgula da ɗawainiya ko da kasuwanci ya yi ko wasu a ɗawainiya ya yi a wani gari ko wata jiha zai je wancan ofishin a sa masa hannu zai je can a karɓo takarda zai je can a buga masa stam zai ne sai ga cewa wannan zirga-zirgan zai sha wahala sosai watakila a wata ɗawainiya ce da zai je sai ya ɗau kwana biyu ko uku yana yi in ya ajiye azumi don wannan babu laifi a kansu amma da zai azumi shi fi alkhairi wannan rukta sai Allah subhanahu wata'ala ya bashi dama Allah subhanahu wata'ala ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun duk wannan bayanai an yi su a darasin da gabata su ana maimaita wato bakin alƙaluman ne na wannan bayanai domin kamar tunatarwa ga abin da ya shuke a darasin da wulga abin da taura. a cikin wa'alar lazina yi ƙonahu fidiyatun ta'amu miskin wadda masu ke riskin da ga waɗanda suke shan wahala don Allah ce wa'alar lazina yi ƙonahu fidiyatun ta'amu miskin ga waɗanda suke shan wahalan azumi suke shan wahalan azumi ba sa iya yin azumi sai sun sha mashakka mai tsanani waɗannan su da irinsu fidiyatun ta'amu miskin su yi fijiya ma'ana su rinka ciyar da miskini ga kowace rana wannan shine abun da su san su to sai malamai suka bayan lissafa dukkan waɗanda suka shuɗe ma'ana na dattijo namiji ko ta mace cewa azumi ya sauka a kansu sai ciyarwa to sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya kuma shahidi min kuma shahara fal yasumhu wanda duk kawai rayuwar ta kai wata ramadan ko ya azumci azumi in dai yana halin lafiya haka kashe mara lafiya kenan shi har yanzu ko da rayuwar su ta kai wata ramadan to ba zai azumi ba balle wanda zaka samu ba rashin lafiya kuma ga tsufa kaga wani kan Allah Allah ya masa shekaru masu tsayi kuma sannan ga rashin lafiya farko ma zaka samu likitoci sun dora shi akan magani da kullum bitin ka a sama yake to wannan kai dalili ne na ya aje azumi ko da ma matashi ne shi to bayan kullum yana shan magani ba a fiye daina shan magani sannan kuma ga shekaru kowanne zaman kansa ya ba shi dama Allah ya ba shi dama kai ke cewa ya aje azumi domin sa to sai kuma saboda hali na tsufa da mashakka da zai samu azumi ko kuma hali na rashin lafiya da yake tattare da shi sai kuma waɗanda aka rikki da su da wa'ala da zai na yi su ne mata masu juna ko kuma mata masu shayarwa mata masu juna da mata masu shayarwa don ka duba alhafiz ibnu kafir rahimahullah da ya kare fassara wannan aya kasa. ƙasa ya bayani cewa mata masu juna da mata masu shayarwa ana riskar da su da waɗanda suke dukkizai waɗanda suke ciyarwa amma kuma yace duk cewa ba zai dogon bayani a nan baita akwai dogon bayanai na malamai ya rubuta a wani littafin su da magana a kan hukunce-hukuncen azumi yace wanda ke bukatan karin bayani ya je can to imamu shokani rahimahullah ya ambaci maganganun sahabbi da tabi'ai shi a littafin su tafsiri fatul qadir a idan ka duba da sauran ma tafsirai daga wasu sun yi bayanai idan kai irin su tasirin al kurtubi sun yi bayanan matsayin mata masu juna matsayin mata masu juna su ma suna karkashin wa an ta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun mace in tana da juna wata daga ran da ta samu ciki shi kenan ita lafiya kuma sun yi bankwana sai ran da ta aihu kullum yawanci a su hararwa ne su kwanciya ba abinci su kawainiya wannan aje azumi shi ne mafi a'ala gare ta abin da fi dacewa gare ta ne ta aje azumi in ta aje azumi menene hukuncinta malamai sun yi saɓani amma da daga cikin malamai sun fifita magana ɗaya a cikin saɓanin da suka yi a wasu malamai suka ce idan mace tana da ciki ko ko mace tana shayarwa yadda idan da ana tsotsan mama a jikinta to za ka samu duk abincin da ta ce bai da tasirin zama a jikinta sosai saɓanin lokacin da ba ta shayarwa saboda haka wataƙila koda ta yi suhur kafin a je ga azahar ta riga ta galabaita wata kenan wata kuma tana da cikakken lafiyanta ko da tana shayar da yaro ba su da matsala ba abin da ke same ta kawai za ta ji azumi ne kamar yadda kowa yake ji lafiyar mutum tun da zai ajiye ci da sha tun daga kisowar alkidir har sai rana ta faɗi dole ko da yau bai sha wahala ba wata zai iya samun kansa ya sha wahala ko gwargwadon tsawainiyar da yake ku lura da wannan suka ce su ma mata masu shayarwa da mata masu ciki suna karkashin wa an mu khairul lakum in kuntum ta'lamun da za su yi azumi su yafi in dai har suna iya jurewa su yi azumi su yi azumi shine yafi alkhairi gare su to idan ba za su iya jurewa ba ko kuma a'a shin ciki kawai shine dalilin mace ta aje azumi ko kuma sai in cikin yana da laulayi ko kuma sai in tana samun wahala ne ko tana samun ɗawainiya ne za ta aje azumi a nan ma malamai sun yi saɓani wasu malamai kawai suna ganin da zaran mace ta samu ciki kawai wannan dalili ne na ta aje azumi a ganin su amma wannan ba su ne mafi yawan malamai kuma sannan ba magana su ƙarfi ba amma suna da hujja saboda in mace tana da ciki sai ta ce kawai lura da cewa tana da cikin nan ta aje azumi to baya da iya da ita da tana da hujja daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nassin alqur'ani karkashin wa ala alladhina hu fidyatun ta'amu miskin to amma akwai sakaci kuma rashin lura da yanayi daga wasu mata shi yasa Allah subhanahu wata'ala bayan yayi magana sai ce wa sumu sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun akwai tun da zaka ga ta samu ciki amma kuma ba ta da wani matsala za ta ci a suhur kuma za ta yi dukkan ayyukanta ko kuma a tana zaune abunan gwargwado sai iya abin da mai azumi yake ji wata ma bata damu ba don azumin kansa Allah kan sauƙaƙa wa wasu daga cikin bayan ka ga ba su damuwa da wani wahala na azumi to haka za ka ga wata tana da juna a jikinta amma kuma tana iya gudanar da ɗoyinta ba tare da ta shiga cikin halin wata ma ba a iya gane ma tana da cikin ta ɗau lokaci ko ta ɗau watanni ba a san ma tana da ciki ba wannan wa an ta sumu khairul lakum sai azumi wannan matar shine mafi alkhairi kuma wannan shine ra'ayin dukkan abin da mafi yawan magabata wannan hatta Sheikh Muhammad bin Salih Al-Munajjid Allah ta'ala ga cikin malamai na baya bayan nan wanda har yanzu yana rayuwa shi manya manyan malaman masana fikihun duniya a yanzu yana cewa yin azumin shi shine yafi idan har babu matsala tattare da ita to amma idan misali wacce da zaran ta samu juna shi kenan ta shiga wani hali yau fari gobe sun to irin wannan ita kan sai ta ajiye azumi to shin idan ta ajiye azumi menene wajibi a kanta nan ma malamai sun kasu kusan kashi hudu sun kasu kashi hudu akan matsayin in mai ciki ta aje azumi hukunci a kanta a gurin sashin malamai shine in ta aje azumi za ta rinka ciyar da miskini ga kowane azumi ɗaya mana bisa bayanin ciyarwa da aka yi a baya in ta gama za a iya ko mijinta ko ita ko duk da kuma da iyayenta ma ko yayunta ko kannanta ko dukkaninta ko kaunin ko ita kanta gwargwadon inda duk ake da iko haka kamar yadda iyaye duk wani wanda ciyarwa yake kansa idan wani nata shi ne yake da hali sai ya ɗauke masa wannan ciyarwa shi nan faɗin layin hamdu almuhim a ciyar da ne shi ne abin da ake so to idan misali da ta samu juna ta shiga laulayi na ciki sai ga laulayi na ciki ta yadda azumi zai mugun ko zai matukar balabaitar da ita sai ta aje azumi malamai tashin su suka ce za ta ciyar da miskinai talatin za a iya dafa abinci wadda ya dace a kira miskinai talatin a ciyar da su ko kuma a ɗiɗɗiba kowa a abin da za a ɗiba kawai misali sai kawai ko roba ko kwano ko mai wanda aka san za a zuba a kai wa kowa gidansa abinci wanda ya kamata miski na talatin kai haka shi kenan ta gama kullum za ta sha azumi waɗannan malamai suka ce in ta yi haka kawai shi kenan ya isan mata su a ganin su ma babu biya a cikinta ma'ana bayan ta aihu su a ganin su ba za ta biya azumi saboda ta shayar ai saboda ta ciyar wannan ra'ayi ne daya daga cikin ra'ayi malamai amma ba ne mafi ƙarfi kuma ba ne mafi yawa su kansa ba na biyu suka ce za ta ciyar a lokacin da ake azumin wata ramadan jiran da ta sha azumi za ta ciyar da miskini ko kuma za ta iya tara ciyarwar a ciyar da miskinai talatin sannan kuma za ta biya azumi bayan ta aihu mana za ta yi abu biyu kenan suka ce alhurmar ramadan amma ta ci abinci a cikinsa wannan ya sa dole ta ciyar da miskini sannan shan azumi da ta yi da aje azumi da ta yi wannan shi kuma za ta biya shi bayan azumi kada za ta yi abu biyu kenan ga ciyarwa ga kuma biyan azumi wannan ma ra'ayi ne na sashin malamai amma shi ma ba shi ne mafi yawan malamai suke ba kuma ba shi ne ra'ayin da ya fi kowanne ba ra'ayi na uku suka ce kawai za ta ciyar ai ba za ta ciyar ba ba za ta yi azumi ba kawai ba ciyarwa a kanta in mace mai ciki ce ko mace mai shayarwa to ita wannan kawai da zarar mace tana da juna su ka basu bayyana ba ma cewa ko tana shan wahala a cikin azumi ko ba ta shan wahala a cikin azumi kawai tana da juna ko kuma tana shayar da yaro suka ce kawai abun da ake tsammani ga mai ciki ko ake tsammani ga mai shayarwa dama kawai su samu za su samu wahala sama da kowa so da haka a ganin su kawai su waɗannan suna ƙarƙashin wa alal hufi da fidyatun ta'amu miskin haka kawai su ba za su ciyar ba ba za su yi azumi ba shi kenan kawai azumi ya sauka kansu a wannan ra'ayi wannan ra'ayin shi yafi kowa rashin jama'a ma'ana malamai kalilan ne suka faɗi wannan magana kuma sannan wannan ra'ayi ne wanda yawanci ba shi da cikakkiyar hujja tsayayya domin hatta dattijai wanda aka ba su damar aje azumi na dubin jimma an umarce su da cewa su ciyar fidyatun ta'amu miskin kuma idan aka duba wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin to za aka dauka cewa mace mai ciki da mace mai shayarwa cewa suna da ɗawainiya a lokacin azumi don haka za su iya aje azumi to su in ma Allah ya gwama ajewansu da cewa fidiyatun ta'amu miskin don haka wannan ra'ayi na cewa kawai ba ciyarwa ba biyan azumi wani shi wasu ne kalila cikin malamai kuma sannan ba su da hujja ayayya wanda sai karo da hujjan da nassin alkur'ani ya taimaka. amma saboda abadin ilimi ne kuma wajen fassara ayin ne akwai bayanin da ya sa muka kawo duka waɗannan ra'ayoyi in da malamai suka tafi akai saboda eh, mu yi bayani eh, da malamai suka kuma har yanzu hatta malamai na bayan bayan nan malamai wasu ma suna raye a cikin su wanda su masana fi ihun duniya ah, wannan ra'ayi na uku shi fi kowanne rashin dalili kuma ma ya kaucewa abun da nassin ayan alkur'ani ya faɗa don ya ce Allah abin da faɗa wa alal ladina ya fidyatun ta'amu miskin amma dai mun kawo shi mun bayyana shi saboda wani dalili insha Allah ta'ala za mu yi bayani ra'ayi na hudu game da mace mai ciki ko mace mai shayarwa shine za ta aje azumi a watan Ramadan babu wajibcin ciyarwa a kanta amma kuma za ta biya azumi amma idan sai ciyarwa wannan ta haɗa alkhairi akan alkhairi saboda ne ta haɗa abu uku na cikin aya na farko Allah subhanahu wata'ala ya ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin waɗanda suke shan mashakka suke shan wahala lokacin azumi fidyatun ta'amu miskin wato za su wato za su ciyar da miskini a kowace rana a azumin kowace rana sannan na biyu Allah ce faman taɓawa a khairan fa huwa khairullah wanda ya ya hada da azumi da kuma ciyar da miskini to wannan yana da alkhairi mai yawa ranar tashin alkiyama haka ta ciyar saboda tana da juna saboda alhurma ramadan ta ciyar sannan kuma ta ga kwanakin ciyarwa in duk wata ramadan ne ma ta ci abinci gaba daya to bayan ta aihu ta biya. shine ta hada abubuwa uku gaba daya da Allah ya ambata na cikin alkur'ani din shine abu na uku shine Allah ya ce wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun haka bayan ramadan ta je ta biya wannan ra'ayin shine na hudu kuma shine mafi yawan malamai suke kai cewa mata mai ciki ko mata mai shayarwa akwai biyan azumi a kanta ma'ana lokacin da ta daina shayarwa ta yaye abin da take shayarwa ko kuma lokacin da ta haihu ta aiki abin da yake cikin cikinta za ta biya azumin wata ramadan in ta gama jinin abun nan nifasi ma'ana jinin biki ta samu lafiya to za ta biya kwanakin da ta sha in koma ta sha ramadan gaba ɗaya ne za ta biya wannan wannan shine hakkin mata mai ciki da mata mai shayarwa a bisa magana mafi ingancin mafi yawan abin da malamai su kai hatta malamai na baya su sheikh ah, muhammadu na salihul munaji ah, da shi suke fatawa har a bayan nan sannan su sheikh muhammadu muktar shankeki hafizahumullah wannan duk suna raye kuma duniya ta ba da shaida a kan sanin su da fituhu da kuma fituhu sunna a wannan lokaci da sauran manya-manyan malamai da yawa waɗanda ma ba a ji bayanansu hatta a najeriya kuma manya-manyan malamai waɗanda abin da suka kai kenan eh, suka tafi kai wasu sun dau wasu daga cikin ra'ayoyi da muka bayyana abin da malamai su bayyana wannan duk ra'ayi ne wanda in ka duba littafin tafsiri za ka gansu kuma in ka duba littafin fiqhu littafin ihu sunna yawanci za ka gansu duk kowanne an bayyana shi amma dai aslam mafi hanya na a dace da tafiya da ayan alkur'ani kuma mafi yawan malamai da sai da su imam malik rahimahullah duk wannan abin da suke kenan cewa mace ne ciki da mace ne mai shayarwa domin su idan ka duba a nassin alkur'ani babu su sannan a nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi sun yi dogon bayanai akan su daga su Aisha radiyallahu ta'ala anha Abdullah ibn Umar radiyallahu an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma wala Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma Abdullah ibn Mas'ud wadannan duk gabaɗayan su sun yi dogon bayanai akan mata masu ciki da mata masu shayarwa da kuma kuma abu ne dai wannan babu wani matsala an tafi kai ki kawai a kansu a ƙarƙashin wa'alan da zina yi ƙuna hu fi da su tsa'an miski su mata masu ciki da mata masu shayarwa an ɗago su ne a kamanna su da wannan wa'alan da zina yi ƙuna hu fi da su tsa'an miski don haka akwai waɗanda ajiye azumi a gunsu jinjin jinne akwai waɗanda su kuma ajiye azumi a gunsu na wani lokaci ne akwai waɗanda in sun aje azumi su ciyar wani shi ma dindindin ne ma'ana hukuncinsu su kawai ciyarwa ne duk lokacin da ramadan ya zo su abin da za su rinka neman eh, abin da za su yadda mutane suke tanadin dibino na buɗe baki su tanadin abinci ne kawai na ciyarwa ba su da wani yin azumi ba za su kuma yi tunanin ma za su yi azumi ba dindindin su wani an ajiye su akwai waɗanda su kuma ajiyewansu ga azumi mu'akkas ne ma'ana ba jinjin bane na wani lokaci ne kuma saboda wani dalili su akwai wanda shi kuma dalilansu da ya sa aka ba su daman su aje azumi din mai gushewa ne akwai waɗanda su kuma dalilansu mai gushewansu yana da wahala amma yakan gushe akwai waɗanda su kuma dalilansu na su aje azumi mai gushewa ne kai tsaye kuma babu wani wahala wajen bushewansa. misali mata ne ciki kawai kowa ya san cewa da ta aihu shi kenan tsugurin ta ya wuce mata ne shayarwa kowa ya sani cewa da ta yaye yaron shi kenan kawai ta yaye abin da suke shayarwa cikin abin da tsugurin ta ya wuce sannan dukkan duniya kowa ya sani ko likita ne mutum ko mutum namiji ne ko mutum ta ne kowa ya san cewa tun aka ce wannan tana da juna ma'ana tana da ciki kowa ya sani cewa lalle akwai ran da za a ce ta aihu insha Allah ta'ala sai dai in wani abu na dalili shi kuma shi kuma in ba ta aihu ba ma ana ganin akwai dalili wanda dole a je aibin cikin me yasa lokaci yayi ko ba ta aihu ba a shi kenan al'asulu ga mata ne ciki shine kan ta aihu insha Allah ta'ala kuma shi ake mata fata sai dai in wani dalili wanda shi ko ba a fashin sa al'asulu ga mata ne shayarwa shine kawai za ta yayi sai dai in wani dalili wanda shi ko ba a fatan sa kai duk yadda aka yi ma za ta yaye in tana raye haka kuma ana raye saboda ne ai ita kan an riga an ma yanke asan shan mama walwalida hunna haulai auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yi summa raba'a asali mace mai shayarwa da a yadda da cikin da shayar da shi duk da cewa wannan ma wani abu ne mai dogon bayani da sabani a tsakanin malamai cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara to shi eh, anan wannan wani abu ne da ban shi ma matsala mai zaman kanta cikin wata shida cikin wata biyar da sati biyu cikin wata shida daidai yayi sama ya je ga wata bakwai da sauransu wannan karkashin wa hamluhu wa fitaluhu 30 shahara a cire wata 24 shekara saura wata nawa a cikin 30 saura wata shida shi ake wannan wani abu ne daban wanda yake wannan wata matsala ta daban wanda ba a kansu muke magana a yanzu ba muna magana akan mace mai ciki da shayarwa saboda haka mace mai ciki da shayarwa akwai sakaci da suke ɗauka a yau musamman Kananan mata masu tashi waɗanda kawai wataƙila ba su jima da yin aure ba daga ta ji wani ɗan ƙirzi ƙirzi shi gana kawai sai ta kama cin abinci ta daina azumi an kawo rifar eh, suna zuwa da yawa da tambayoyi ta mijin mata yana tambaya wai yayi yayi da mata ta ɗi ta ƙi sai azumi wa ana magana cewa wai yarinta ne a'a ne ne yarinta wannan wasa da rukuni daga cikin rukunan musulunci saboda haka akan samu mata matasa waɗanda suka yi sabon aure da sun tunji wani motsi shi nan kawai sai su aje azumi suna wasa da azumi kai akwai wanda ake cewa ba tare da suna da juna ba ma sun kusi azumi kuma alhali suna da abuna akwai kuma wasu sun ɗauka abun da yake sa mace ta yi azumi shine aure tun ba ya auren mace ba ba ta azumi Idan da aka yi auren ta to azumi ya waje ba a kanta Wannan kuma wani irin abu ne ra'ayi ne na al'adu waɗanda ko karatu bai shiga ba ko ko ba a saurari karatun ba wannan ya sanya ake wasa da azumi ake matuƙar ne da al'amarin rukuni daga cikin rukunan musulunci ɗaya daga cikin rukunan musulunci abun wasa duk lokacin da aka ce shi imam malik rahimahullah a kullum yana magana akan sabbin zariya kuma ya tafi abun da yake daidai ne a irin a gurare da yawa da da yawa wasu mutane zaka suna cewa a su yanzu ba fikin suke magana ba suna maganan kaza kaza kaza malamai suna fassara hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma za su iya wasu hadisai sun zo musu wasu hadisai ko ba su zo musu ba kamar da shekul islam ibn taymiya rahimahullah yi bayanai masu gamsarwa isassu a cikin littafin Saraf ulmanam an al'immatul a'lam wato yayi magana muhimman maganganu akan manya-manyan jigajigan malaman fikihu su imamu abu hanifa su imamu malik su imamu shafi'i su imamu ahmad ibn hanbal da sauran a'imma su irin su malaman hadisi da malaman fikihu da sauransu imamu sufyan sauri imamu sufyan ibn uyayna da makamantansu waɗannan ba sa bin saurayi in za su yi fatawa amma akan iya samun wani hadisi ya ɓuya ga wani daga cikinsu ko ya ɓuya gare su daga baya a iya gano hadisi shi bai gano shi ba akan iya samu hadisi ya zo wa ɗayansu ta hanya ba ingantacciya ba don ka baya aiki da wannan hadisin don su zo masa ta hanya ingantacciya ba alhali hadisi ne ingantacce duk an bi hanyoyin sa da yawa wannan islam ibn taymiya rahimahullah ya ambata haka waɗannan jigajigan malamai rahim rahmatullahi alaihim wato malamai ne waɗanda suka yi wa addinin musulunci aiki mu a yau mutane sun zaɓi sakaci da garaɓasa shi yasa zaka ga abu kaɗan idan ya faru gidan addinin musulunci sauƙi ne da shi so da haka matan malamai ma su je kasuwa addinin musulunci yana da sauƙi ita za ta iya zuwa ta yi fa ne a guri kaza kada ce na fitar daga maudu'i wannan ina buɗe misali ne na irin sakacin zamanin yanzu ana cinkoso a kasuwa mutum ya killace matarsa ya yi abun da ya ce a zai su yi kaza su yi kaza su yi kaza a'a an ce abu kaza ma eh, ba ba sai an yi kaza ba sai an yi kaza ba tsanani a addini ba kaza ba kaza wasu garin cewa ba tsanani a addini sai suka yi takabbu'in ruhas wadda malamai sahabbi sun yi sun sun sun yi bayani tabbas cewa wanda man a ruhas zan daba wanda duk kullun shi bincikensa kawai shine ai abu kaza ma sauki ne da shi abu kaza ma sauki ne da shi shi iya wa'annan kawai nazarin sa anan suke karewa karshen ta sai ya zama zindiki zai aje sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aije ayoyin alqur'ani da zaran kun zo kuna magana kika gana cewa wa'ancan yan tsanani ne wancan malamin shi yana da tsauri ra'ayi shi wannan malamin bana son fatawansa yana da tsauri ra'ayi shi ne zaka ga an wayi gari yau za a zo taro da manyan manyan wasu suna cewa to mata ma ya kamata ku yi magana taro na wa'azi da mata ya kamata wata ta tashi ta yi tambaya kuskure ne kuskure ne na ci abun da aka sani gare ta kawai shine kunya da kamewa amma yau mun wayi gari saboda wai muna so wai mu tafi da zamani har muka zama muna kashe addini mu da kufurin addini mu ga ya taro maza da mata mun musu azi ya kamata mata ma a ba su a wata ta tashi ta yi magana kuskure ne tun da ba su yi magana ba ko ba su aiko takardar ba a kyale su kawai amma so da wai wai a gane mu ma yan zamani ne kan na wannan ƙarya ne kullum arena kake inda kake zaka yi addinin musulunci idan wanda ba addinin yake so saboda haka mu rike gaskiya mu rike al'asul wato ka rike asalinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi rayu yayi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take la tanazula an shay'in min mabadi'ina wa qiyamina babu sauka ba tare da bai dace ba a sauka akan abin da shi ne asali amma idan yanayi yanayi ba yadda aka iya aka samu kai a cikin wani abu har aka samu dalili daga alkur'ani ko sunan manzo Allah ko ijma'in malamai cewa eh za a iya haƙuri da kaza yi kaza Wani ba yadda aka iya sai a bi amma haka kawai wani wasa da addinin musulunci muna jin wai zamani da kuma wasu tunanin wasu mutane wai don a gane cewa mu ma wayayyu ne mu ma kaza ne har wai gari kaza mutane sun fi gamsuwa in ana ba su labaran duniya sama da karanta ayan alqur'ani wani sa'i. duk wannan abubuwan wallahi duk alqur'ani da ya ratsa mu zama shine mai gyara mu ba muna da yawa ayo wani sai ga mutane sun fi sha'awar a ba su labaran duniya suna kabbara ana aje yin alkur'ani a ba ina nufin ba da labaran duniya laifi ba ne ana iya ba da shi a cikin yadda ya ce daidai gwargwaro da kuma buga misalai a inda ya dace amma su biyu muna fadawa cikin kuskure dole ne mu fada saboda ya kamata a gyara da mutane ana fadawa cikin kuskure ba za ka taba ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gama da magana la tattabi'unna sanana man kana qablakum wallahi zamani zai zo za ku bi sauki kafa za ku bi yahudu da nasara kasuwancinku auratayyarku meyeɗinku hatta gurin wa'azi ma in kuka yi wasa sai kuma da shi kaza wannan ya cika kwari ra'ayi wa'insa sun cika kwari ra'ayi sun ka abubuwa fa sauƙi ake yi don ka sai da sauƙi fa sai da wani wani wani ne zai gaya ma kai sauki kai da Allah ya sa kake gaban malamai suka karantar da kai wai wani ne zai rinka gaya ma yadda za ka yi a wannan ya zama makaho ya jagoranci ne ido hanyar ita ce jagoranta so da aka irin wa'innan abubuwa wani sa'i a cewa dole za mu bibita don a tafi da kaza da kaza a tafi da zamani za a tafi da zamani amma ba tare da saukan akan tsarin alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin alkur'ani ya je da kowane zamani yawa alkur'ani ya je da kowane zamani kuma yana tafiya daidai muna wannan bayani ne saboda wani sa'i akan yi sakaci wasu zaka ji sun ce sun watsa da littattafan fiqh da mai malaman fiqh sun bi diddige mafi yawa har abun da ba ka tsammanin zai auku sai kaga sun yi bayani a kansa kuma sun masa bayani malam wasu mutane sun wayi gari a yau suna maganganu masu kaifi da tsani da magana na rashin ladabi da manya-manyan malamai magabata wanda suka shuɗe waɗanda waɗannan malamai magabata da suka shuɗe malam an wayi gari fa su fa sun hada aiki ne da ilimi mu kuma yanzu kawai basirar ci ake amfani da ita ake zazzaga wa mutane bayanai mutum ne zai zazzaga ma bayani amma baya tsoron taka tsantsan a harkar rayuwar duniya sai wanda Allah ya kiyaye haka muke yawancin mu in ka zo bangaren taka tsantsan a rayuwar duniya yawancin mu sai wanda Allah ya kiyaye amma za mu ji muna ta bayanai muna ta wasu abubuwa waɗanda suke suke buɗe kofofi da sakaci wa addinin musulunci Sheikh Muhammad Muktar Shinkiti hafizahullahu ta'ala bai taɓa wasa akan abubuwa wannan abu ne irin manhajin irin su Imam Malik Sheikh Abdul Muhsin Abbas duk wani suna nan a raye a yanzu haka babu wasa a cikin lamarin su Sheikh Abdul Muhsin Abbas hafizahullahu ta'ala zaka ga wallahi ni na ganshi ido da ido muna zaune muna daukan karatu a gurin wani ko yaushe muka samu furta sai mun je mun zauna a gaban su na ido da ido na bibiye shi wasu shekaru lokacin muna jami'ar madina sallah ana sallah tarawihi raka'a ashirin a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi raka'a goma a canja liman za a dan zauna kaɗan haka nan to hatta a wannan tsakanin wallahi tashi yake kana da ko kuma yake da karatun alqur'ani yara kanana ƴaƴansa ko jiyoyinsa suna riƙe alqur'ani suna da yana yana tasmi'in hadda saboda babu lokaci na hutawa babu lokaci na zama a wannan yanayin rayuwar duniyar hutawa sai a lahira babu lokaci na shanticewa babu lokaci na sakaci babu lokaci na kabar gidanka ka zama watsatsi babu lokaci na kabar kanka ka zama watsatsi ka kullum kana shikari kana ta surutu a lokacin da kwanciyar kabari yake gabanka a lokacin da tsayuwar kiwa gaban Allah ta tashi alƙiyama ke gaban ka wajibi ne ka zauna a cikin gida kana ambaton Allah kana karatun alƙurani. in wani dalili ya fi da kai gurin sana'arka ko shagonka ko abun yi abun da ya fi da kai bisa adalci da amana da kiyayewa wani shi ne abun da ake so amma mun wayi gari sai yanzu ana ta wasu abubuwa kawai idan ka duba malamai magabatan da muke rena maganganun su kuma ka ji suna maganganu a'a wa imamu wani ya saba wa hadisi ko ya ce kan irin sai imamu abu hanifa mutumin da zai yi kwana biyu da alwala kwana biyu da alwala mu kullum yanzu ko wace sallah ba su ne ko mene ya kai sai dai mu je sai ka saki alwala shi fa kwana biyu zai yi alwala saboda rubuce rubuce da fatawa da wa'azi yake da karantar da mutane shekul islam ibnu taymiya tsakanin azan da al'asar yake iya wallafa littafi tsakanin azab da lasar ya wallafa littafi sai kana kana ta surutu a yi hiran abuja da kai surutu an jima ka kama bakin za su yi ka ta magana nan ba sai a kawai aka yi a cikin ruka ake watsa wa mutane abubuwa mata masu abu ne eh, matasa sai ga suna wasa da addinin Allah an ce musu a ga sauki ga kaza ga kaza wajibi ne mu bi menene hakika ne ka duba alƙur'ani ne ke magana Allah ce wa hufi ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin su ciyar da miskini Kanan, kaman taqawwa a sairan fahuwa khairul la sun yi azumi ko sun ciyar shikenan amma in ba su ciyar ba sai suka irga kwanakin da suka sha ruwa suka biya bayan sun aihu wannan ma yayi daidai wannan shine Sheikh Muhammad bin Salim al-Munajjid ya maimaita saki maimaita yana nan a raye yanzu kuma ya san shi a duniya malamai sun san su yana cewa mata mai ciki ko mata mai shayarwa ta kirga kwanakin kuma ta biya bayan Ramadan in ta hada da siyarwa ba babu wani matsala in ta hada da siyarwa ta da cikin faman ta kawwa a khairan fa huwa khairul la wasu malamai ko sun ga cewa wajibi ne ma yin haka amma dai a aje wancan magana in ta yi alhamdulillah ta yi alkhairi domin Allah ce wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun in kuntum ta'lamuna menene ake nufi abin da zai faru da ku a lahira da abin da ku samu a lahira akwai al'umman musulmai waɗannan ayoyi ke har yanzu muna cikin su kuma muna magana a kan hukunce-hukunce tare da fita da muke muna dogon bayanai saboda sakaci da ake yi a harkar addinin musulunci har abun da ya shafi rukunin addinin musulunci har abun da ya shafi rukunin addinin musulunci sai ga ana wasa a kansa sai kuma muka yi dogon bayanai wanda wannan yakan samu dama ne wani tayi ta da wai mutane suke tunanin cewa wai dole sai an tafi kafaɗa da kafaɗa tare da zamani ko kuma 'yan zamani wannan wajibi ne a lura da shi duk inda fursa ta ba da daman a tafi wajibi ne addinin musulunci babu addini da ya ba da shumtuki da kuma kwanciyar hankali da ba da damar kowa ya shigo a zauna kuma zauna a yi zaman lafiya da nisuwa da kwanciyar hankali da girmama kowane ɗan adam shine da addinin musulunci tanada amma ba tare da kuma a kan hukunce hukunce ba idan mutum zai abu yanzu ibn eh, shekaru muhammadu muftar yana magana a darasinta. sa da eh, wani alhamdulillah wani shi ma ina tsammanin tun da Allah ya na fara zuwa darasin nake zama zan iya cina a shekaru gaba daya na da wuce sau biyu ne kawai ban samu zuwa ba ma rashin lafiya ne ciki akwai ac zan iya ba na zauna a waje ko na yi tafiya to mun bi waɗannan malamai saboda abin da ake koya na san da sauran abubuwa sheikh abdulmutin abbad ka zauna a gabansa da abubuwa na darasi me yasa magabata suka zauna a gaban imam malik a kuma zaka sun ce sun zauna a gaban imam malik shekara goma sha biyu amma shekara goma na koyan ɗabi'a ne kawai ba na koyan hadisi ba kawai a kalle shi a kalli malami ka zauna a gaban malami ka koyi darasi ba ka koyi darasi ba ka koyi ɗabi'u da kyawawan akhlaq Wani yana da matuƙar muhimmanci kira ga ana tsagawa ana rena manya-manyan magabata ga wanda ya rasa zama a gaban malamai ka cikin manya-manyan malamai magabata waɗanda sun jefa sun tafe insha Allah ta'ala rahmatullahi alaihim dukkan duniya ta ba da shaida a kansu sun mutum ma haka ya fi kafe yake magana a kansu wani ya rage nasa amma dai za su haɗu dukan mu gaba za mu haɗu a gaban Allah su ne waɗanda irin su gane mana yana rahimahullah ko su gane su yana cewa shekara arba'in da takwas bai taɓa rasa sahun farko ba shekara arba'in da takwas bai taɓa rasa sahun farko ba kaga ba irin yadda muke a yanzu bane kai ne mai wa'azi kai ne kullum a baya kai ne mai wa'azi in ka zauna a majalisa sai dai masallaci in sallah in kun tafi kai limanci a gaban majalisar ta saboda kuna hira ba ku kare ba amma wayin cin malaman ba haka ce ba hira fa tana iya hana musalla a yau a cikin jami'i hira wannan ya haɗu da ɗan uwansa wannan ya haɗu da ɗan uwansa ana ta surutu ana ta surutu ana ta tsora abun duniya kuma yawanci ka samu kullab da ilimi ɗaliban ilimi ne amma za su iya yin wannan ana hiba har ɗari sallah a kowane masallaci shike na kawai sai can an yi wa zai da tauya mai wata mai sallah sai ya tashi kuma na. wannan kurakurai ana magana magabata mutum ya yi shekara arba'in da takwas imam malik rahimahullah shekara sittin bai taɓa rasa jam'i ba shekarun su nawa ne gaba ɗaya a duniya shekara saba'in da tara gaba ɗaya ma a duniya a ce kenan shekara goma sha tara ne ba a san shi ba lokacin duniya ba ta san ba amma shekara sittin an san shekara sittin da taɓa rasa jam'i ba to ah! ka haɗa da irin namu mutum ya zo yana caccakan su a yanzu ya iya magana Allah ya kiyaye to saboda haka a daina sakaci da addini mata masu juna da mata masu shayarwa ga hukunce-hukuncen su da malamai suka faɗa malamai sun karfafa cewa za su biya azumi bayan sun samu lafiya wannan shine abun da yawancin malamai suke kai shine abun da hatta malamai na baya bayan nan ha suke kai wallahu ta'ala alam shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran insha Allah ta'ala muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba da wannan muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu nasara Allah ya taimake mu wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ya Allah abubuwan da suke gudana na wannan bala'i ya Allah ka ɗauke mana Allah ka kawo mana ƙarshen sa ya Allah ka bamu walwala da nitsuwa da riko da addinin ka ya Allah da riko da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka bamu dama ka bamu walwala da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka kawo mana nasara ka kawo mana sauki a rayuwa innaka samiyun qaribun mujibud da'awat ya Allah talauci da yake damun jama'a da dawainiya da rashin abinci ya Allah ka kawo mana sauki ya Allah ka kawo mana dauki innaka samiyun qaribun mujibud da'awat subhanaka allah allah ka gafarta wa iyayenmu da kakanninmu allah ka hada mu da su cikin jannatul firdaus allah ka sa mu da su muna cikin yantattu a wannan wata allah ka fasaha mu cikin kaburburan su ka shirya mana da zuriyar mu da iyalan mu tabbatar da mu bisa shirya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ni ba mutu lokaci ba